Duka mutumin da ya yi ƙoƙarin baiwa ɗan kaso wani abu ko duka wani ɗan gidan kaso da ya yi ƙoƙarin shiga ko fita da wani abu a gidan kason ba tare da izinin shugaba mai kula da tsaron gidan kason ba to akwai hukunci kamar yadda doka ta yi tanadi. Ƙarin bayani tare da Juju Goje Maimuna Gazibo. La remise d'objets aux détenus. Ba dan kaso wani abu saba ma doka ne kamar yadda daftarin doka mai lamba 107 ya bayyana. Ganin cewa kuna da dan uwa ko kuma kane a gidan kaso sai ku bashi kuɗi ko wani makami ko barasa ta bayan fage to kun taka doka kuma za ku je gidan yari idan aka kama ku. Haka zalika duk dan kason da zai fitar da wasu abubuwa daga gidan kaso ta barauniyar hanya ku kuma kuka kama mishi ganin cewa kuna kai mishi ziyara a gidan kaso Johnson to idan aka gano ku babban alkali zai hukunta ku idan kuna da dan uwa a gidan kaso duk abin da za ku bashi ya kamata ya biyo ta hannun mai gadin gidan kaso bai kamata ba ku ɗauki makudan kuɗaɗe ku ba ɗan kaso ba tare da sanin mai gadin gidan kasan ba a ka'idance idan za ku ba da wasu kaya ya kamata a duba a ga me ke cikin wannan kayan saboda lahiyar wanda kuka kawo ma da ma sauran 'yan gaba ke ɗaya misali doka ta hana a shigo da makami a cikin gidan kaso ko kuma ku kawo ma ɗan kasan salula wannan ya saba ma doka ofishin da ke kula da gidajen yari shi kaɗai ke da ikon ba da damar a shigo da wasu abubuwa a gidan kaso idan aka kama ku da kayan ba tare da sanin ofishin ba to ana iya kai ku gidan yari a yayin da wani dan kaso ko mai tsaron gidan kason suka ga wani yana son ya miƙawa dan gidan kason wani abu ya ya kamata su yi mai gadin gidan kason shi ya kamata ya shaida ma ma'aikatar babban alkali saboda gidajen kaso na ƙarƙashin ofishin ma'aikatar ta shari'a ne idan kun ga abun da bai kamata ba ko da ku dan kaso ne saboda lahiyar ku kushe shaida ma shugabanni. Wane hukunci ne aka yi tanadi? Idan aka kama ku da laihin ba ɗan kaso salula ko wani makami ko kuma kwaya, to za ku yi zaman kurkuku na watanni uku zuwa shekara ɗaya tare da biyan diya daga jika goma zuwa jika ɗari ga gwamnati. Kun ga wannan ya jayo muku za ku kasance tamkar ɗan kasan da ne ya taimaka ma.